Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 27 ga watan Afrilu na shekarar 2021 wato daidai da 15 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baban ne gwamnatin jihar Neja ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Neja har ma sun kwace wasu garuruwa da dama daga hannun mahukuntan jihar neja Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike a kan yiwuwar barazanar masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta a cewar ma'aikatar ajiyar litinin kana amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa indiya ba da bata lokaci ba da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi akan amurka na bada taimako mai muhimmanci. kanin labaran kenan a cikin shirin namu za ku ji cewa jihar kebbin najeriya rundun 'yan sandan jihar ta tabbatar da cewa jami'anta sun fafata da barayin shanu inda rayuka da dama suka salwanta. Din haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an dakile su su yi awon gaba da wannan shanu. So Allah cikin ikon suna suna samun kuku sai suka fara fafatawa da su. so dalilin haka shi dpo da kusan jami'an mu za a ce guda takwas sun rasa rayuwarsu kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokwa take gabatarwa bayan nan kuma muna tafa da karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan ramadan amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gwamnatin jihar neja ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar boko haram sun shigo jihar neja har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar nejan dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar neja mai iyaka da abuja fadar gwamnatin najeriya a yanzu dai gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan boko haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamar hukumar shiroro da muya kamar yadda yake karin bayani yan boko haram sun matsa mu kasan shiroro da munya sun bace su matan sun kori mutane da kayuka sama da kayuka ba ko takwas ba kowa sun kafa su. saboda ka suna nima su mai da wajen ya zama gari masu kamar su kai a zambiza kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya wannan magana ba na magana ba na jihar neja kawai wannan magana da ya shafi najeriya Najeriya. da suke ciki shekara shekara na yakan su ba yi nasara ba in suka tsaya a nan ne kuma zai faru. Daga zambiza zuwa Abuja kila kilomita ɗari ne. Amma daga nan za mu awa biyu suna cikin Abuja. Gwamnan jihar Neja kenan Alhaji Abubakar Sani Bello. Ma'aikatar tsaron cikin gida Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike a kan yiwuwar barazanar masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta a cewar ma'aikata a jiya litinin sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro moyakas bai bayyana dalilin da ya sa za a yi irin wannan bincike a ma'aikatar ba amma kuma yana nuni da harin ranar shida ga watan janairu da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a majalisar dokoki ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanar masu tsaurin ra'ayi na cikin gida ba da bata lokaci ba wata kungiyar manyan jami'an ma'aikatar tsaron cikin gidan za su duba hanyoyin kawarwa da ganowa da kuma mai da martani ga barazanar masu tsaurin ra'ayi cikin gida a cikin ma'aikatar a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar Shugaba Joe Biden ya yi kira ga ba da tallafi ga binciken a kan ayyukan masu fifi ta farar fata wanda aka yi imani suna cikin rundunar migration karkashin ma'aikatar tsaron cikin gidan a cikin kasafin kudinsa na farko wanda aka ƙaddamar da shi a wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa Indiya ba da bata lokaci ba. da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi a kan amurka na bada taimako mai muhimmanci muna so mu yi aiki tare da indiya in ji sakataren jarida a fadar white house jen saki tana faɗa wa manema labarai a jiya litinin muhimmantu mu ba su taimako da suke bukata kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan haɗa rigakafi da sauransu za a tura wani rukunin kota kwana na masana sha'anin kiwon lafiyar jama'a na amurka zuwa India in ji wani babban jami'i akwai allurar rigakafin astrazeneca miliyan 60 da hukumar abinci da magunguna ta amurka ba ta amince da su ba akwai yiwuwar aika su zuwa wasu kasashe da zarar hukumar tarayyar ta tabbatar da ingancinsu a cewar fadar white house madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu alamu na nuna cewa har yanzu 'yan najeriya ba san inda suka dosa ba game da matsalar rashin tsaro domin duk matakan da hukumomi ke ɗauka masu hana wanzuwar ta'addanci ba a jihar kebbi da ke arewacin kasar 'yan ta'adda sun yi gama da jami'an tsaro inda kimanin mutane ɗari suka rasa rayukansu daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto maharan su kimanin 250 kan babura ne suka dira a garin makuku da ke yankin sakaba a masarautar zuru a jihar kebbi suka fara satar shanu daga nan jama'ar garin suka an karar da jami'an tsaro da 'yan sa kai inda nan take suka kai dauki rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakin ta dsp na fiwa abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin wajen haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an dakile su shi an gaba da wannan shanu so allah cikin ikon suna isa kuku sai suka fara fafatawa da su so dalilin haka shi dpo da kusan jami'an mu za a ce guda takwas sun rasa rayuwarsu akwai mobile masu kwantar tarzoma yan sanda masu kwantar tarzoma su bakwai da 'yan sandan mu guda da ke nan ofishin dpo da ke sakaba sai masu taimaka mun a wurin aiki wato yan sa kai su ma mutum uku sun rasa rayuwarsu a cikin wannan Ta gehen yan an san adadin waɗanda aka rasa cikin su? Eh to da yake abun an fara ne tun daga rana har ya kai marici za a ce ko dare. So kusan an tashi baran-baran ne. Eh, so mu ma sai kamar da safe ne muka samu sauran gawakin mutanen mu so muna tunanin cikin dare sun zo sun kwashe gawakin su haka muke sare insha Allah shi ma shugaban kungiyar yan sa kai a masarautar Zuru Mani John ya ce barayin sun shigo ne daga jihar Zamfara amma dai su ma sun sha da kyar a wannan gama. Allah yadda suka hito daga safe har dare to su ka san ba su barin gawakin su eh amma kididdigan da muka yi gaskiya sun kai kusan dari da wani abu aka kashe su Eh, an kashe su sun kai wajen da wani abu kuma ba su samu sun fita da dare nan ba gaba ɗaya sun rude wasu suka fada magajiya suka kashe wani mai tare da suka kwashe kaya muka sami labari kuma can wajen warari sun kashe kuma mutum biyar to yau dai an jana'izan shi inspector din da shi ah, da other policeman din su kuma cops na ah, mobile din an kawo sunan nan birnin Kebbi. Na tuntuɓi wani mazaunin garin Nama Kuku akan yadda yanayin garin yake a halin yanzu. jiya in ka je da ake shelin harsashi abin nan sai ka ji kamar ruwan sama ne ake yi wallahi ina cikin daki koye ina faɗa ma ke biyar suna nan cikin mukukusa ta halbe-halbe zuwa biyar da rabi ne suka kama ya suka fita to ni kuma bayan an sha ruwa ni kan na samu na sulalo na gudu saboda ban sukan je ne sukan yi wata siya ne in sun tafi kamar sun tafi sukan dawo cikin dare sai kuma su bi gida gida gida suna cajin mutane suna kwace musu yan kuraɗen da ke hannunsu babu kwanci hankali tsakanin yankin ta gabar local government nan arewacin nan daga gabashin zuwa kudancin nan wallahi babu kwanciyar hankali ko sisin kwabo don mutane na ta gudowa don ko yanzu ga magana ake yi yanzu na riba mutane mu kukura ke nan riba sai ayyukan ta'addanci dai sannu a hankali suna mamaye sassa daban-daban na arewacin Najeriya abinda ke nuna cewa akwai buƙatar sake lale ga yunkurin da ake yi domin magance matsalar watakila taron da shugaban Najeriya ya gudanar tare da gwamnonin jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro ya buɗa sabon babi na sake lalan tunkarar matsalar ta rashin tsaro a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga babu ya kuma makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu A jiya Litinin sababbin shugabannin sojin Chadi sun zaɓo ɗan siyasa farar hula Albert Fahini Padak a matsayin firaministan gwamnatin wucin gadi mako guda bayan rasuwar shugaba Idris Deby a fagen daga. Amma kuma nan da nan madugun 'yan adawa ya yi fatali da wannan naɗin. Padak ya yi aiki a matsayin firaminista daga shekarar 2016 zuwa 2018 kana ana masa kallon babban aminin Deby wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulkin Chadi. wata majalisar soja ta kwace iko bayan da aka kashe dabi a filin daga yayin da ya taimaka wa sojojin kasar a fadar su da suke yi da 'yan tawaye a ranar 19 ga watan afrilu 'yan siyasa masu adawa sun kira kwace ragamar da sojojin suka yi da juyin mulki kana biyu a cikinsu sun faɗa a jiya litinin cewa sojojin ba su da hurumin zaɓo firaminista ana lura da sauyin gwamnati da kuma dambarwar da ke tattare da shi ne a kasar mai karfin soji da ke afirka ta tsakiya kuma da daddiyar kawar kasashen yammacin duniya wurin yaki da ayyukan 'yan ta'adda a fadin yankin sahel a ƙarshe jama'an amurka sun ce ba su gamsu cewa rasha na ɗaukar mataki na cika alkawarinta na kawo ƙarshen rikici a yankin crimea da kuma iyakarta da ukraine biyo bayan jibgi sojoji na mako guda inda suka hakikance zai zama riga malam masallaci a tabbatar da gaskiyar rasha a wannan lokacin a jiya litinin pentagon ta ce akwai alamar wasu sojojin rasha sun bar wurin amma har yau akwai raguwar hadari sabanin damuwar amurka da kasashen yammacin duniya Jama'an rasha sun yi ta zargin cewa kasar ukraine ce take haddasa rashin zaman lafiya a yankin a jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce shugaba vladimir putin ya kira shugaban faransa emmanuel macron ta waya ya bayyana masa ayyukan takala da kiev ke yi a gabashin ukraine baba ya kuma bakeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. kuma gaskiya duk wanda zai adalci zai ce bala yi tsara. Ni zan baka misali da garin da na fito. Kadi dan na san nasib da muka shiga karun baya. Babu yanda za a yi in kudu ta yi wallahi ka tashi kai. Amma wallahi wallahi ka yana na zaran su a karhe ɗaya da rabi na ta yi shinkari. Kuma sai da rabi na ta baro kai Na dare sabanin da wanda an ga dama yan ta'adda akwai wani wuri da ake ce ma mangoro a wajen dole bori. Ko da bataliya. ka ka ba ka yi wuce wajen. Nan su. Idan sulhu da mai girma gwamna ya ce ya yi ko yana shi ne yake ganin alheri to a bi tsari na yin sulhu na gaskiya wanda mutane za su karu idan kuma yaƙi za a yi da su to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya an ba su haɗin kai jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da mu da kowa da sabon shiri na tsaka mai muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc a cikin muhawarar da muke kawo muku game da harkokin rashin tsaro da ke galaba arewa maso yammacin najeriya muna jihar zamfara a yau inda za mu duba alaƙa tashin hankalin da ke galaba wannan jihar ɗin da wanda yake samun jihohi da take makwabtaka da su irin su katsina sokoto naija da kuma kaduna kuma ina gaskiyar cewa wai barayin zamfara ne suka yi ta kano takana suka je har jihar neja can watannin baya suka sace yaren 'yan makaranta a kagara ba da bayan haka zamu ji me yasa ake fuskantar matsala wajen shawo kan wannan harkar rashin tsaro a dukkan wayannan jihohi din ba tare da bata lokaci ba ga sani na manufashi da bakinsa. To madalla. Honorable Aliyu, me a ganin ka yake kawo jinkirin murkushe ayyukan ta'addanci a zafara duk wada ikirarin da gwamnatin jihar ta yi cewa an samu zaman lafiya a jihar? Eh, to, mu fatan mu a samu zaman lafiya, amma abin da ba ma so shine a ɓoye abin da ke akwai a ce babu shi domin manufa ta siyasa to shine ba mu yarda da shi ba. Idan sulhu da mai girma gwamna ya ce ya yi ko yana shi ne yake ganin alheri to a bi tsari na yin sulhu gaskiya wanda mutane za su kan idan kuma yaƙi za a yi da su to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya an ba su haɗin kai domin ni ko faɗan za a yi da su akwai aikin da ba na jami'an tsaro ba ne na gwamnati ne akwai kuma aikin da na jami'an tsaro ne ba na gwamnati ba to dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe an yi ɗauki abu ɗaya amma a rika ɓoye gaskiya domin manufa ta siyasa ko domin neman yabo wannan shi ya kai mu ga inda muke a yanzu farko da wannan gwamnati ta fara ita ta ɗauka cewa alkawalin ma da cikin kwana hamsin zai kawo da wannan matsala saboda bai fahimci yadda take ba amma yanzu na tabbatar da ya fahimci yadda take kuma na tabbatar da cewa yanzu idan da gaske ne za a yi to dole sai an tsaya an bi tsari na gaskiya amma duk abin da aka ɗauka in ba a bi tsari na gaskiya ba to la ba za a cimma wannan manufa ba sannan kuma ina ba da shawara eh, eh. su wamban shinkafi su daina sa siyasa a kullum. tunaninsu shine a ɗan jam'iyyar apc ya yi kaza ya yi kaza wallahi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba kun ba zai ba su nasara ba domin yin eh, wannan ina zuwa haka ya yi don ina son mu rika bada a takaice da ka bada tambayar da aka yi mutum ya je kai gaba ɗaya sai mu aje shi kuma ya bada amsa ana sa abdullahi ka ji bayanin da ya kai a naka ganin me yake kawo jinkirin murkushe ayyukan ta'addanci a nan zamfara duk da cewa gwamnati ta yi ikirarin cewa an samu zaman lafiya a jihar. Kuma tukunin gaskiya duk wanda zai adalci zai ce bana tahi bara. Ni zan baka misali da garin da na fito. Hmm. Kafi dan na san nasi da muka shiga shekarun baya. Babu yadda za a yi in kudu ta yi wallahi ka taishin kai. Amma wallahi wallahi ka ji na zaran so a karhe ɗaya da rabi na taishin kai. Kuma ɗaya da rai na ta baro shin kai. Na dare shekaran jiya karfe shida da rabi na barushin kasa sabanin da wanda an ga damar yan ta'adda akwai wani wuri da ake ce ma a wajen dole mori ko da bataliyan kwato da ka yi wuce wajen wannan epicenter din su ne amma cikin ikon Allah kowa bai tsare ka haka ta haka dawo kaga abu ne wanda za mu alfahari da shi shinkafi kusan shekara uku ko hudu kamin zuwa wannan gwamnati mawuyaci ne ka ga duk wani masallaci da kusan bayan gari haka wanda ba cikin tsakiyar gari ba yana da wahala ga azumi su sallar tarawih amma in ba don corona ba harkon shekarar mulkin matsalar an yi turawi. ya isa ka kafin maka bari maka wannan tambayar albashi sai in koma wajen shi honorable aliyu shin ni ke dangantakar matsalar rashin tsaro a zamfara da na sauran jihohi kamar su katsina sokoto neja da kuma kaduna matsalar da take bambanci da ita da duk abin da za ka faɗa ko ka faɗi gaskiya ita matsalar katsina naija da ina ka ce da sokoto da kaduna yawanci matsalar zamfarar ta ta shekarun da sun ka gabata domin ne saboda sakacin da an kai na rashin murkushe wannan matsala da gaugawa ko cikin lokaci lokacin da wannan matsala ta taso kusan shekara shida da suka gabata shi tsohon gwamnan da ya gabata yana iya ga wata shida bai zanna ofis sai goma ko kuma bai ma cikin kasar da gaba kusa aka ba ni shugaban gwamnati na jihar zamfara kusan ya ya ka aiki na gwamnati foro yadda aikin da talaka suka zaɓe shi matsayin shi na zaɓaɓɓen gwamnati kamar yadda kundin tsarin mulki na najeriya ya ba shi dama bisa wannan sakaci su yi haifi waɗanda ɗan ta'adda yanzu ɗan ta'addar da sun kan sace 'yan matan kagara ai ɗan haifafen jihar zawara ne dogoge wayanda aka zarge su sace wanda ya sace 'yan matan kankara ainihin dan daudawa ne a jihar katsina amma daba ta daba dumburum cikin jihar zawar take jini a local government sannan wanda sun ka sace 'yan matan jangebe su ma 'yan jihar zamfara ne saboda sakacin da an ka yi ya zama zama zama su. inda suke zuwa suna shigewa domin miyagun dajijjuka da muke da su wayanda yana da wahala jami'an tsoro su shiga ciki ba tare da kila wayanda suka sani dazuzan ba gwamnan katsina gwamnan kaduna akwai lokacin da sun koka cewa duk matsalar da suke samu da matsalar tsaro an gwamnan naija ya ce tsohon gwamnan jihar zamfara shi bai ba su haɗin kai in rufa ya wannan magana akwai sanda aka zo suka kafa za a yi wani task force to duk jihohin nan kuɗaɗen da suka ce za su haɗa a yi wannan joint task force aka zo aka haɗa ko miliyan talatin ne gwamnan jihar zamfara bai ba da bashi sannan kuma duk manya-manyan barayin wanda ka tunan mutane har nasara suke zuwa ma yanzu barayin na zawara kuma daga zamfara suke to kaga akwai sakaci ana rashin kulawa har yasa abun ana ganin shi karami ya ya zama babba to ya isa bari in ji ga shi honorable aliyu Ni za ka ce dangantaka tsakanin matsalar tsaro na zamfara da na sauran waɗannan jihohi da ke makotaka da ita jihar wato katsina sokoto da da neja da kaduna a takaice a takaice kafin in baka amsa tambayar ka hmm. ina son in kara jawo shi hankalin abdullahi shinkafi wannan shine matsalar su kullum in suka zo da magana ba za su fuskanci abin da ke gaban su ba sai sun soki tsohon gwamna abdullahi yara bakar wannan abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne gwamnan niger yana nan da ransa gwamnan kaduna yana da ran shi lokacin da aka kawo wannan kwamiti shi ba ya da masaniya domin ba ya tare da wannan gwamnati a wannan lokaci da aka ce kowane gwamna zai ba da naira miliyan ɗari ɗari ba miliyan talatin talatin ba kuma babu gwamnan da bai ba da wannan kuɗi ba aka hanzarta ma kwamitin tax force da aka yi su wannan aiki so ina son su cire hasadar da suke yi ba abdulaziz ya yanzu talakan zabar shi ne alƙali su bambanta ji da yau ba kai ba da kake cikin gwamnati kake magana na biyu musamman shi abdullahi shirkahi babu radda zai yi interview ya kare ko da ɗan jarida zai mai tambaya ya tsaya mu tambaye shi sai ya tsallaka ya ɗauko magana Abdulaziz ziyari Kuma Abdulaziz ziyari din nan ko a siyasa ba sa'an ka wani. So kai ɗazun kai magana cewa girmama da mutunta ko ka girme Abdulaziz Yari Abdulaziz ya girme ka Abdulaziz Abdulaziz Yari na riga ka sanin shi abokina da ka tambaye shi ka ja. Ko ma ni ne ne naka ni na ni ka sanin shi yanzu ko ma ni ne ne naka ba sa'an yin ka bane. Ba ta ayyanka ba bane. ni wallahi da da na yi kare shi dan wallahi wallahi abdullahi ba ta da bari to shi da ya ne to kare shi kan mutumin da gwamnati ka kawo gwamnati a zambara na ko ba zan fara a wani a wani a wani wani bai takka mun da mu yan siyasa ne jam'iyyar da kake ita a shinkafa baka taba cin rohon ba ta ka ba to ai za mu ga to in ka kawo gwamnati a wani wuri ka kawo su zaɓen ka ni da cewa rubutun zaɓen ka a gambara a shi da ta rubar da kake jin kura ba ka taɓa ciwa a abda. Ya wannan siyasa da aka shi damuwar ka mu ne. ka ina zuwa bari ka shi ne. mu ka shi ne ka irin wannan bambadanci da kake yi wanda ita wannan gwamnati tana ba kuɗi Abdulaziz bai baka rama kai wannan ba shi ne damo ka ji Allah ya kai sai wanda ke zambara ya fa irin wannan siyasa ne siyasa ni wallahi tallahi ko asali na Abdulaziz ya ka tambaye shi ka ji idan wannan kake so a gaya maka kai aikin shuka suka ce wa za ka tsageranci to kai in ba magana tsageranci ba sai amma wannan kake magana rika tauna magana ka da hikima kai dan shinkafi da Abdulaziz ya da mafarari Abdulaziz ya da dan sarauta ne a mafara Abdulaziz ya da dan sarauta ne a mafara kaka tambaya ka ja daga kaka tambaya ko ya zafara mutanen zamfara ma magana ka abin da suka dauke ka abin da ake kallon ka ba da san comedian comedian ne ni na da ka tsaya ga maganar da muke yi kuna tsaya ga maganar da muke yi iya a cikin da kuma ya ka da a yi ita wannan siyasar yi a gaishe ku malamai barkan ku da kokari. To Allah ya kai mu mako na gaba za mu duba shin mutanen da suke shiga cikin wannan harkar sace-sacen nan da kama mutane domin neman wato kudaden fansa shin dukkan su fulanin Najeriya ne ko kuma akwai mutanen kasashen ketare. Ba da ba haka ya su wannan bala'i suke samun wannan manya-manyan makaman da suke amfani da su akwai hannun makeran cikin gida na Najeriya al misali. sannan kuma me yasa har yanzu ake ganin kamar gwamnatin najeriya bata tabuka abin da ya kamata ta yi a jihohin arewacin najeriya domin shawo kan wannan matsalar tsaron ba to sai a dakaci zuwa wannan shiri da yanzu kan madadin su wanda suka taka rawa a cikin shirin wato musamman su baƙi namu aliyu abubakar mk da sani abdullahi shinkafi tare da kuma takwaransa sani na mulin fashi da ya shirin shirin hada da grace alheri da ta haɗa mana shi aliyu mustapha sakwati ne a washington huta lafiya madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe. sunana Zahruddin Tasiu Zakari daga makarantar Hajjatul Baida da take garin Jos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار النار وابتغاؤكم وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ما دلّا ينزكما سيلا بريئة تكيتشي To baban a takaice, gwamnatin jihar Neja ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Neja har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar Nejan. Dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar Neja mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. a yanzu dai gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan boko haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamar hukumar shiroro da muya kamar yadda yake karin bayani ma'aikatar tsaron cikin gida amurka ta homeland security za ta gudanar da bincike a kan yiwuwar barazanar masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta a cewar ma'aikata a jiya litinin sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro moyakas bai bayyana dalilin da yasa za a yi irin wannan binciken a ma'aikatar ba amma kuma yana nuni da harin ranar shida ga watan janairu da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a majalisar dokoki ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanar masu tsaurin ra'ayi na cikin gida amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa indiya ba da bata lokaci ba da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi akan amurka na ba da taimako mai muhimmanci muna so mu yi aiki tare da indiya in ji sakataren jarida a fadar white house jen saki tana faɗa wa manema labarai a jiya litinin muhimmantu mu ba su taimako da suke bukata kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan haɗa rigakafi da sauransu To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku sashen Hausa na murya Amurka na mika sakon ta'aziyya ga masu martaba sarkin Kano da na bici Alhaji Aminu Ado Bayero da Alhaji Nasiru Ado Bayero bisa rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Maryam Ado Bayero. Allah ya jikanta da rahama amin. yanzu a madadin babu ya kuma makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma ci bahira ne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc